Hakan da ya biyo bayan matakin gwamnati na shiga harkokin kasuwar ta musayar kudade karkashin tsarin babban bankin kasa ya rinka ba da kuɗaɗen dalar ga bankunan kasuwanci kana su kuma daga bisani su rinka sayar da ita ga rukunin mutane uku. Mutanen sun hada da dalibai da ke karatu a kasashen ketare da marasa lafiya masu ziyartar asibitocin kasashen waje da kuma masu halartar tarika da yawon bude ido a kasashen ketare. An dace da za a fara sayarwa. amma yanzu ba a fara sayarwa ba amma da alaman za a fara sayarwa tunda yanzu mu kanmu wajen mu dalar ta riga ta sun kuyo to kaga in aka ce dalar nan ta yi ƙasa da abubuwa za ka samu ya sauƙi a kasuwa mu kanmu ma za mu fi jin daɗin kasuwar za ka ga cewa wanda ba zai iya siyi ba yanzu idan ya buga zai ga cewa zai iya siye kaga mu za a dinga zuwa ana siye kuma za a dinga kawowa saboda haka wanda yake da dalar take ajiye yake ganin in ya sayar ma me zai da naira to yanzu naira tana fin dalar kyau saboda haka ga zai sayar da ita naira zai fi so ya aji saboda haka mu shine farin cikin mu Adamu Isa ɗan Juma kenan guda cikin masu hada-hada a kasuwar Shinku ta Wafa a nan Kano. Shi kuwa Aminu Abdurrahman Malashi wani ɗan kasuwa da ke shigo da kayayyaki cikin Najeriya daga kasashen waje na cewa. kamar CVN dai sun faɗa sun ce a ringa bama wanda za su yi tafiya dala to kaga ba mu sani ba mu maybe muna buƙatar dala ta wuce dala dubu goma misali to idan kuma an tashi an ce duk mutum ɗaya wanda zai tafiya dala dubu hudu za a bashi wanda zai tafiya maybe ko a shekara ko quarterly da suke nufi ne to har yanzu dai abin bai zama formally ba wani abu ka ko karyawa dala da aka ce ta yi jita jita da aka ji jita jita su kuma yan kasuwa yan canji wani suna tsoron kasu je su yi asara sai su fara cewa bari su karya dalar su bari su siyar bari su siyar To idan aka ce to an yi confirming akwai wani tsari da gwamnati ta fito da ita yan kasuwa wanda suke da registered company za a dauki wani tsari wanda za a rika ba su dalar nan daidai abin da zuwa suna siyo kaya ba tare da sun bi ta black market ba to me zai hana yan kasa dole su samu sauki mun samu dalar nan a sauki mun same ta a yanda za mu iya siyo kaya wanda mun muka zo za mu sayar ba tare da mun matsa mutane ba wannan zai saka al'umma su ma su yi maraba da wannan abu da cbn ta fito da shi Shigar da gwamnati ta yi cikin harkokin musayar kuɗaɗen matakin gajeren zango ne domin daidaita musayar su a cikin ƙasa. Shin ko irin wannan mataki kan ɗore a tsarin tattalin arziki? Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a nan Kano. ya danganta da gwamnati da yadda yanayin juyawar tattalin arziki yake tafiya da kuma irin kudaden da ita take samu wato na wanda take shiga cikin kasuwa da su akan gwada a mafi kankanta gwamnati a irin wannan yanayi takan ɗauki kamar wata shida ko wata uku ko wata shida a wata shida za ta duba ta ga yanayin idan yanayin ya gyaru sai ta rinka rage hannunta idan bai gyaru ba za ta iya kai shi har kusan shekarar gaba ɗaya a shekarar kasafin kuɗi na wannan shekarar gaba ɗaya idan mana cewa tana shiga cikin kasuwa yadda ya kamata tana cike gi in ma ya wuce haka tana iya ɗagawa ya danganta da yadda ta samu kanta da samun kuɗinta da kuma nasarar wannan abin da take da kuma buƙatuwar mutane. Dr. Lawal Habib Yahaya kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.